mun ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ɗin ga watan biyar na dubu biyu da ashirin da shida muna cikin kitabul biyu inda muka karanta babuka da suka a kan halattu sayar da ko cinikin bayi da kuma dabbobi da dabbobi ko da ya zama nasi'a ita ma baiwar ko bawan ko da ya zama nasi'a wato bashi ko jinkiri sai gobe za a biya ko kaza sannan muka karanta babu bai'in raƙiƙi shine dai su halartun tunikin bayi sai na ɗari da goma ko babu bai'il mudabbari babin halartun sayar da bawa mudabbari wancan sayar da bawa bil wato na gaba daya kowane irin bawa to akwai bawan da za ka ce in na mutu ya zama ɗa in na mutu ya zama ɗa wato a yanzu dai ban ɗanta shi ba amma in Allah ya sa na rasu to kawai ya zama ɗa to wannan bawan shi ake kira mudabbar bawa mudabbar wato bawan da aka yanta shi bayan juyawar ka ka mutu to idan baka mutu ba ne yana nan a ne a cikin bautar shi inda baka yanta shi ba to bawan da ka faɗi irin wannan ya halatta ce da shi ya ka ce eh, ya halatta ko kai ka sai da shi ko in ana bin ka bashi hukuma ta ga dacewar a sai da shi sai a sai da shi ba za a ce an ce in ya mutu ya zama ɗa ba to ai dama bai zama ɗan ba tukuna قال حدثنا ابن نميري قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال ba النبي صلى الله عليه al mudabbar. Annabi ya sai da bawa mudabbari kwana ya sa an sai da shi don biyan wani bashi da makamantansu daga wani mutum da ya yanta bawansa na fata min gani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله كمر وانت شيما دغ جابر سيدي دغ عطاء ya ƙulu Jabiru ya ce ba a hu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'ana annabi ya ce da shi ya ce da wannan bawa bawa mudabbari قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب صالح يتي حدث ابن شهاب ابن شهاب الزهري يا بار الأباري أن عبيد الله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أخبره يا جاي مشي أن زيد بن خالد سوى زيد بن خالد <coughs> وأبا هريرة ده أبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه سنجيا وعبيد الله بن عبد الله أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم duk sai biyun sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yus'alu yi miki tambaya an ama game da baiwa ce tazni ta je kai lalata walam tuhsan ba ta yi aure ba ma'ana ba ta taɓa yin aure ba shine ba a kasan gange ta ba ba ta yi aure ba ba muhsana ba ce qala sai annabi ya ce idlu a na kuma ta bulala kawai sun in zanaf in ta sace fadali doha ku mata bulala sun mabi oha daga nan kawai ku sai da ita in ta sace ba da salisa a yin rabi'a nabi ya faɗa haka bayan karo na uku ko in ta sake karo na hudu a matsayin shakkun rawi قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال قال أخبرني الليث عن سعيد an abihi an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqulu idza zanat amatu ahadukum idan baiwar dayan ku ta je ta yi lalata bata bayyana zina kuma lalatar ya bayyana shaida ta tabbata ba sharri bane ne falegani da halhadda shi ne gidan nata da kansa ma kawai ya tsaya ya mata bulala ya tsayar mata da haddi wala yi sarrif alaiha kar ya wulakanta ta ya tozarta ta ta duniya ta bi shine at-tasrif la yuwaddihuha la yusarrif alaiha wato kada ya yi terere da ita in mai in zana in ta sake fal da hal hadda ya mata bulala na haddi wala yusarrib alaiha kar ya zuzuta ta duniya ta ji thumma in zanati salisa in ta sake na uku fata bayyana zinaha abin ya bayyana falyabiha ya je sai da ita walau bi hablin min sha'ar ko da igiya ne ta gashi wato don nuna kawai komai aka kawo aka baka kawai ka sai da ita komai kankantar farai babin hal yusafiru bil jariya sabari a ha? kin ya halatta mutum yayi tafiya wato traveling musafar bil ya da baiwar shi qabla an ha tun da sa ta kai istibra'i ba ana an je yaki ka samu baiwa ko ka sayo ta ne ko makamantin wannan amma a can inda aka kama ta a matsayin baiwa a gurin yakin to tana da miji Shi ne muka ce to idan tana da miji sai ta istibra'i istibra'i jini ɗaya idda shi ne ake yin jini uku ta kaba kuma a yi mata wata hudu da kwana goma ma'ana dai dama istibra'i don tsarkin mahaifa ne ma ka yi jini ɗaya wadatar ita kwa idda ana yi ne don tunani ko Allah zai sa a sake daidaitawa shi sa ya zama jini ba wai don tabbatar da ƙarfin mahaifa ba ne to haka idan mace ko budurwa ko bazora ana zarginta tana wannan harkan kuma ya bayyana kuma ta tuba mutum yana so ya aure ta to sai ta istibra'i Don tsarkin mahaifa shin wata harka da suke yi akwai juna biyu ko babu in sai jini ɗaya shi kenan a ɗaura masa aure ma'ana an tabbatar ba in ya bayyana kuma akwai in akwai shari'a ai mata hukunci in babu shari'a sai a jira ta haihu in kuma masu zubarwa ne su je su zubar laifi yana kansu <laughs> ko ba haka ba don ba su bace ta haihu ba idan kuma na mutum ne wanda shi ya san shi kadai ne yake mu'amala da ita ma'ana akwai wanda ya san cewa shi kadai ke mu'amala da ita ko shi ya lalata ta ko kaza ko kaza ya tabbatar wa wanda yake mu'amala da ita ce shi kuma ta samu juna biyu da shi ne a nan muka ce malamai sun ce ya halatta a ɗaura musu aure da ita ko bata haihu ba kama abin da ake jin tsoro na wani ne ko na waye to an tabbatar nan sani kuma yau da zai aure ta a haka shi kenan to a nan ne ake cewa yaron sai a rufa mishi asiri har ma zai iya cin gado a tsallake wata ka'ida na ibn zina ta yadda har tun da aka rufa masa asiri ya aure ta to babu dalilin da za a ce ba zai ci zato a bisa kiyasi a mazhabar malikiya ne in ya bayyana ake cewa waladin zina ba zai gado ba wai kiyasi akan wanda aka yi la'ani da shi sanan abin da yake cewa shi ne sai ka samu baiwa a gurin yaki. ka iya yin tafiya tare da ita me ya ma'anar ka iya tafiya tare da ita kamar iyalinka kamar matarka kamar baiwarka baiwarka ce tun ba ta yi istibra'i ba ka iya yin tafiya da ita domin yin tafiya da ita ɗin mazannu mazamuni na akwai yiwuwar wani abu ya iya gudana tsakanin ga shi har sun yi tafiya tare to kuma ba ta yi bara'i ba shi zai iya yin tafiya tare da ita kabla an yasta bari A hannu ana al bukari tambaya eh to amsar za ta zo a ciki na fata mun gane to da haka na ana maganar baiwa wadda take sabuwa kuma ana tunanin cewa tana da juna biyu ko babu ba a tabbatar ba walam yara alhassanu ba'san alhassan albasari shi baya ganin akwai laifi an yi ƙaddula ha auyu ba ha mutum zai iya mu'amala da ita a matsayin ƙubla da mubashara kaɗai ma'ana min bainil farji min bainil jina ko da kuwa a matsayin sabuwar baiwa ce kuma ko da an san tana da miji kenan me aka hana shi ne a sake mata nabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe kar ya shayar da ruwansa akan gonar wani fala yasima a hutu zar'i ghairi ma'ana sai an tabbatar ta haihu ko kuma ba ta da juna biyu amma yanzu ba ta yi istibra'in ba ko kuma an tabbatar ma dai cewa tana da juna biyu to yana jira ta haihu ne amma kuma bai wasu ce kuma yake so ne da ita sadaka sai ta ya halatta an yi wai wa yuqabbilaha faqat na fata an gane إن ji alhassan لا بأس معناه ma'ana ba a haramta musu وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة إذا أكيت شوتا دبير دتك التي توقع wadda an da ita sadaka ana zake mata ana wada ita ana takunta ya ka yi kyauta da ita <clears throat> au bi akwa ka sai da ita kai ka siyo ta a haka au ataqat ko aka yanta ta Bal yastabari rahimuha bi haida to lalle a yi istibra'in mahaifata bi haidatin da jini ɗaya kawai haida ɗaya ya wadatar wala tusabra'u al-azra al-azra'u ay al-bikru budurwa kuwa wannan ba sai an jira istibra'i ta ba za istibra'i da za a mata istibra'i ba tun da dama ba ta san kowa ba al-azra'i bi ma'ana al wa a ta’o to wannan yana yin shimfiɗa ne da fatoyin malamai da Imam al-Bukhari ya sani don ya zama shimfida kafin ya kawo hadisin da yake so ya kawo ibina ibn ba ya ce laba ba'sa an yi da min jariyatihi mutum ya zakke wa matar shi ma'ana ba zakewa ta ainihin wato ce mata kai tsaye ba ma'ana min jari wata hilhamis bai wata mai juna biyu amma ma dunan sarki an yi so da ha bi ma'ana an yi kaddila ha uwe bashir ha yace babu laifi wa kala Allah ta'ala Allah da ya ce a matsayin umumi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum cewa aw ma malakat aymanuhum Allah bai bambance alhamin au allati tuta duk Allah bai bambance ba abinda hadisi ya hana kawai shine zakke mata to wannan shine fatoyin da Imam Bukhari ya ambata قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس <clears throat> قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا النبي هذا خيبرا قدم خيبرا فلما فتح الله عليه الحسن da Ubangiji ya ci nasarar buɗe wannan ganuwa da ta gagara ta ƙarshe inda khaibara muka ce gari ne mai ganuwa ba ɗaya ba wato ma'ana mai badala badala ɗaya badala biyu badala uku wajen guda bakwai ce ta kewaye gari sau da mutane ne marasa gaskiya kuma duk badala kafin ka wuce ta sojoji ne a wurin sai an yi ba ta kashi ba karami ba sannan ka je ta gaba tana jiranka ka je ta gaba tana jiranka to idan ka je ta gaban kuma ka shiga garin ma to duk unguwa kuma da badalar duk unguwa in ka je da badalar sai ka zo ka nemi izini za ka shiga an san waye kai haka kai bara take amma annabi ya inna idza ji'na ila qaumin fasaha al munzirin au kama qala sallallahu alaihi wasallam mu duk inda muka shiga to babu shakka wayewar garin waɗannan mutane ba sai ta shiga uku annabi ya je buɗe badalolin nan duka saura ɗaya rage akai akai ba ta shigu ba aka koma a daren nan yace gobe zan ba da tuta la'uɗiyan rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ta yaƙi wa wani mutum annabi ya yabe shi yace mutumin yana kaunar Allah da manzansa shi ma Allah da manzansa suna kaunar shi wannan mankiba ce da gari ya waye annabi ya ce ina aliyu aina aliyu bin abi talib A ce yana can a kwance ayyau ko fitowa bai ba idansa ba lafiya idansa ya taɓe ya ce a kirawo shi duk da haka ya masa addu'a ya samu sauƙi kamar ma bai taɓa ciwon ido ba ya ce ga tutar nan ƙonfus <clears throat> ala rufilka tafi kawai hankali ka kwance hatta tanzila bisa hatihim sai ka bira tsakiyar gari wala taltafi kowaye karkai da ka sai na ali ya tafi ya fara tafiya bai waiwayo ba kame da annabi ce kar ma ka waiwayo har sai Allah ya baka budi ya ce to akan ne dan yaƙe su ya ce ka yaƙe su akan sai sun yi imani da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza da sauransu a takaita aka biya aka yaƙi a ƙarƙashin kwamanda sayyidina ali aka ci nasara annabi ya shiga khaibara ya ce ta da yaƙi aka samu bayi aka samu ganima aka samu kaza aka samu kaza to shine bi ma'ana falamma fataha Allahu alaihi al-hisna da Allah ya bude mishi wannan badala ta ƙarshe ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب an raba ganima safiya matar shi safiya ta binta huyai ibn akhtab a lokacin tana baiwa mijinta an kashe shi babban mutum ne babanta shi ne huyai ibn akhtab shi ma yana daga cikin wanda annabi yanke musu hukuncin kisa a yakin banu ƙuraiza wato bayan an yi wato yakin kwalalo to sai ta fara a hannun bihla ibn khalifa al-kalbi shine daga baya sai dattawa da manyan mutane suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah safiya ba wadda ta dace ya dauke ta sai kai a ɗauke wata a bashi yar manyan tana da matsayi kaza tana da matsayi kaza wato ba kuma mutum ya kamata ya rike ta ba lalle zamanta a gurinka zai fi tasiri na zai ce ba matsala to a ɗauki wata a bashi sai a kawo masa safiya ɗin aka kawo masa ita a matsayin baiwarsa annabi ya mallake ta daga baya bujiro mata musulunci ya ce za ta musulunta ta yadda kuma zai sanya musuluncinta shi ne ‘yanta ta to da ka yi ‘yanta ta kuma ya aure ta waje ala itka ha sadaka ha to me yake so yi nuna a nan annabi ya yi tafiya da ita kafin ya zo madina kafin ya zo ina ne an yi tafiye-tafiye da ita akan hanya a matsayin baiwarsa na fata mun gane to wai shin mutum zai iya yin tafiya da baiwa kabala an a ha? kafin ya sa ta istibra'i shine abin da bukhari yake so ya fitar to sai yace fa lahu jamalu safiya bintu huyay ibn akhtab sai aka biya ka ambata masa labarin kyan safiya da matsayinta da yarinya ce kyakkyawa da kaza da kaza bai kamata wani kwana mutum ya rike ta ba wa kada da zawjaha mijinta an kashe shi wa kanat arusan anas yace sai da ta zama amarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan halin tafiya fasta ta ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zabe ta ga kansa wato bi ma'ana ya aure ta ya ne da ita wato baiwarsa kenan fa kharaja biha annabi ya fito da ita ana yin tafiya da ita hatta balagana saddar rauha sai da muka ga wani guri da ake kira saddar rauha hallat anan ne hallat sadana biha hallat ai bi ma'ana ta samu ta fita daga istibra'i ta halatta ta samu wato damar da annabi zai iya tarewa da ita baba na biha sai bina'i da ita sai tare da ita sun masana haisan fi in annabi ya shirya walima haisan haifu abinci wanda akwai romo ciki ko akwai gurasa ciki da abin lasa ya ke ce haifu aisha ta ce annabi ya shigo gidan ya ce hal inda kun ta'ama ko abinci ta ce la illa haisan uhudiya lana haisu wato dan abin da da bai wuce a ɗan tsona ko romo ko wani abu ba shi kaɗai ne kawai a gidan nan to akan kan hanya ne ba maganar nama ba maganar kaza ɗan abin da ya samu annabi ya wadi ma shi fasana a haisan ya sana'anta ɗan wani abinci fi in sagiri nipa shimfida shimfida ta cin abinci aka yi ɗan yi ta leda wadda ake cin abinci bisa al'ada a zagaye ta a ɗan shimfida ce ƙarama aka shi shirya abincin ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي آذن من حولك duk wanda suke ɗan gefen ka sanar da su an ɗan shirya abincin na walima ɗan kaɗan fakanar tilka walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ita ta kasance walimar manzon Allah a auren safiya ala safiya kuma kharajna ila madina daga nan muka tafi zuwa madina qala anas yace fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha yara'ahu bi aba'a sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ya goyo ta a bayan dabbar shi yana gyara mata yana shimfida mata wurin da za ta kwan zauna da wani irin aba'a wani irin gwada wani irin mayafi a wato gurin da za ta zauna wara'ahu a bayansa ya hauwi laha wato yana jajjara mata yana shimfiɗa mata wara'ahu a bayansa bi ba'a da wata a ba'a, asalin a ba'a kuma ana yin riga da ita kamar alkyabba ma ya su inda ba'irihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gurin dokin nasa ko a kan dokinsa fa ya ba'u rukubatahu sai ya ajiye rukubatahu gwiwar dokin na fata an gani wato kun shuyar a mansa salama ya ajiye gwiwarsa fata da safiya turiglaha sai ita ma safiya ta ajiye daidai kafarta ala rukubatihi kusa da gwiwar annabi sallallahu alaihi hatta tarkaba hatta samu ta hau wato annabi ya dakatar mata da dabba dan ta hau dan ta samu damar hawa wannan duka me yasa bukhari ya ambaci wannan halaccin tafiya hal yusafiru bil jariya qabla an yastabri an yastabri aha to a cikin wannan ya fitar da wannan hukunci babu bai'il maita wal asna babu ina hukuncin halaccin sai da mushe da gumaka cinikin mushe da gumaka ma'ana abin da yake mushe ne ya tabbata dabba ce ta mutu a iya sai da ita sannan gumaka ya halatta a yi cinikinsu mun shaida na jasa ne tun sa haramun ne na fata an gane to a nan bai halatta a yi cinikin mushe ba abinda ya halatta mun karanta a baya ihabu iya fatarsa kawai ya kamata a cire a amfana da ita sannan haka gumaka da sauran sa alade don nindi bai halatta a yi cinikin su ba ala haddasana qutaida ala haddasana layth an yazid ibn abi habib an ata ibn abi rabah an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح يا جاء النبي الشيكرة دعك سمك دياكي وهو بمكة النبي ينا مكة yana سواه inna Allah wa rasulahu harrama bai alhamri Allah ya haramta cinikin giya walmaita da mushe walkhinziri da alade wal'asnamu da gumaka faƙila ya rasu Allah sai aka ce amma ya manza Allah a ara'aita shuhunan maita kana ganin kisan wannan mushen domin fa innaha yutla biha sufan jirage na ruwa katakwayensu ana mulke su da shi don su haske don su gyaru don su daina kurzi kurzu duk ana gyara su da shi yi kula bi haskafin wato man ana amfani da shi wajen gyara katako wa da hannu bi do fatu in akwai fata shi na akan shafa musu a matsayi man shafa wasu don a gyara su ne addu'un. wa yastasbihu biha an-nas kuma mutane suna asibalbal da ita suna fitila da ita suna misbahu da ita wato a amurka nan a da shi man asibalbal wanda za a saka lagwani ko tsumma a rika haska fitila da shi da daddare faƙala duk da haka na ce la huwa haram duk haka ban yadda ba haramun ne me yasa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك أنني النبي يتي أبن ديسا قاتل الله اليهود يتي الله ودر يهودا الله يالا أنت يهودا إن الله لما هرم شهومها وبنجي بهرم تامس كتا جملوه تسكرك تترش أي جمعوه ثم باؤوه تسكرك سيد شيء fa aka lusa mana hutu suke cin kuɗin kaga sun yi dabara sun yi waye ba su ci mushan ba amma sun ci kuɗin mushan to shi ne abin da ake bin tsoro wato suna da shila suna da dabarar yi Allah waye wai don kasu haramun kai tsaye su rika faɗawa cikin haram. Ala biyu حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء عطاء يا ربطني وسميت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم دوانتا حديثي ده باب ثمن الكلب باب hukuncin cin قدن kare shi ma حرام haramun ne سيد شي kenan sai da shi shi ma kana da kare na lalura wani yake so don lalura sai dai ka bashi kyauta sama kare siya sai dai wasu suna sayawa irin karen turawan nan wanda ake sayansa da kudi tsububu kaza kaza kaza da sauransu to ai ba wani karen balarabe fa karen ba ku shi ba don me sai a wani turawan. shi bature ne da shi kwanye sai a cewa na kuma bature babu wani bambanci duk kare kare ne ba za su kudin shi ba babu samanin kalbi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب النبي أهانا تنقل انكري ومهر البغي دسداش انكاروا وتعلم أبن دراء فاتا وتقومي تكي ثاني نقضي كركة كركة بكل انت البغي بمعنى الزانية جمع تبغايا البغي بغايا, البغي بغايا wa hulwanin kahini da kudin boka dan alawar zaƙin da ake ba wa boka shine hulwanul kahini ma'ana mutum boka ne kada su kudin shi shi ma haramun قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي إسرى هجاما فأمر بمهاجمه فكسرت auna abin abi juhaifa yace na ga mahaifina istara hajjaman ya sayo wani bawa amma mai sana'ar da sunan shi wanzami ne wanzami ne akwai wasu hadisai da muka karanta ko a baya ko a wani guri cewa hatta kudin wanzami annabi ya ce samanin kalbi khabisin wa samanin hajjami khabisin ya ce kudin wanzami khabisin shirme ne da tuni na fata an gane to duk da haka malamai suka ce annabi ya ambata shi ne saboda kaho da yake yi yana fitar da jini ana biyan sa wato kamar yana sana'ar fitar da jini ne da kamata wannan kuma a ɗauke shi a matsayin sana'a muhimmiya ba a ɗauke ta kai a matsayin sana'a ta taimako to amma duk da haka imamu ahmad ya ce annabi ya kira wanzani ya yi masa aski ya ba shi dirhami uku ya ce shi ma nan take kira wanzani ya masa aski ya ba shi dirhami uku don nuna halattun sana'ar ba laifi ba ne amma kar ka ɗauke ta a matsayin sana'a ɗari bisa ɗari sai dai ka ɗauke ta a matsayin kawai in wani abu ya taso ko taimako ko wani abu ko bukata mutum yi ina fata an gane amma ita ba haramun ba ya ce to na gaba bana ya sayo wanzami ma'ana a matsayin bawa sai ya umarci duk kayan wanzancin wannan da yake yin kaho da shi bai mahajirihi fa kusura ya kakkarya shi ya faffasa su ya ce duk ka daina wannan sana'a fasa altuhu an zalika sai nace me yasa kai haka kana so ya daina wanzancin ne ala sai to inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mazala ha an samani gani ya hana cin cin kudin jini shi kuma wannan kafan da yake kamar cin kudin jini ne wa samanin kalbi da kudin kare wa kasbil ama da kudin baiwa da take yin wancan karuwanci sau da asali ana baiwa su ne suke yin wancan sana'a wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna litabtagu arada alhayat ad-dunya wa man yukrihunna فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وسنا تاكورا بايس akan su je su yi shi shine karuwanci don su ci kudin su karbi kudin to shi sa annabi yake magana maharul bagai ko kasabil ama dan abin da take samuwa wala ana alwashima wal mustawshima kuma annabi ya tsine wa washima wal mustawshima alwasinin mai canza fata ko ta hanyar zane ko ta hanyar bulletin da sauran ita ce washina to me yin aikin ma wadda ta miƙa jikinta ake mata wa akilar riba da mai cin riba wa mukilahu da wanda aka wato aka bashi ɗin kamar da mai bayarwa da mai karɓa shi ne bayarwar mai cewa zai ci kuɗin da wanda ya zai bayar wala hanal musawwira sannan arrasam mai durol yana zana abu mai rai shi ma wannan Allah ya la'ance shi Allah ta'ala ya tsare ni wallahu ta'ala a'lam